Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31 ko kuma kilo has 6,170 da kuma kilo has 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Sauda Kabir da kuma sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiya ta Juma'a goma ga watan Afrilu shekara ta 2026 miladiya. Da fatan an tashi lafiya. ga kanun labarai. Iran ta ce tilas Amurka ta saki kadarorinta kuma a tsagaita wuta a Lebanon kafin a fara shawarwarin sulhu a Pakistan. Shin shawarwarin da Lebanon da Isra'ila za su gudanar zai haifar da ɗa mai ido? Farashin mai ya kai dala ɗari kan kowace ganga, ko akwai alamun zai faɗi? Kanun labaran kenan. ina gani a fahimta ta abin da yake jawo irin wannan rashin fahimtar juna ne ka san idan kana kai bako ka zori ya kamata a ce ka san yanda al'adun masu masaukin ka suke Farfesa Yusuf Abdullahi na Jami'ar Afirka ta Kudu da ke birnin Pretoria dangane da rikici da ya tashi tsakanin 'yan kabilar Ibo da 'yan Afirka ta Kudu bayan da aka nada sarkin kabilar Ibo a can. Hukumar zaɓe ta jihar Gombe ta ɗage zaɓen ƙananan hukumomi zuwa watan shida. Muna sanar da lokacin al'ummar jihar Gombe da ma duniya baki ɗaya cewa mun ɗage zaɓen da muka shirya gudanarwa na ƙananan hukumomi da a da za a yi shi a ranar 25 ga watan Afrilu na wannan shekara da muke ciki. Daga bisani mu kawo muku rahoto daga fagen wasanni. Amma da farko sai ku gyara zama don jin cikakkun labaran duniya tukuna tare da Sauda Kabir. Assalamu alaikum. A yau Juma'a Iran ta ce tilas a sakar mata kadarorinta kuma a tsagaita wuta a Lebanon kafin ta fara shawarwari da Washington. Mataki da ya jefa zaman sulhu da za a fara gobe Asabar cikin rashin tabbas. Kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Muhammad Bakir Kaibaf ya faɗa a shafin na dandalin X cewa waɗannan buƙatu biyu dama an amince da su a magana da suka yi da Washington saboda haka ba za a fara shawarwari ba sai an cika ta alkawuran yayin da ake ci gaba da takaddama kan ainihin sharuɗin tsagaita wuta. Shi ma ministan harkokin wajen ƙasar Abbas Araki ya jaddada haka ya buƙaci da a kawo ƙarshen farmakin da Isra'ila take kaiwa a Lebanon. Ana sa ran duka jami'an biyu na Iran za su kasance a wajen zaman shawarwari da za a yi, kamar yadda wasu majiyoyi biyu a Pakistan suka faɗa. Ko da shike babu wani martani nan take daga fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na dandalin sada zumunta da ake kira Truth Social. Dalili ɗaya da ya sa har yanzu Farisawan suke da rai shine domin a ƙulla yarjejeniya da su. Shugaba Trump wanda bai mai da martani kai tsaye kan bukatun da Iran ta gabatar ba, ya gaya wata jaridar Amurka da ake kira New York Post cewa jiragen ruwan yaƙi ana sake musu shiri da albarusai masu ƙwari domin su ci gaba da kai farmaki kan Iran. Muddin shawarwarin sulhun da za a yi da Iran a Pakistan ya ci tura. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance wanda zai jagoranci tawagar Amurka zuwa taron ya ce yana fatan za a sami kyakkyawar sakamakon taron da za su yi. Ya ƙara da cewa idan kuma za su yi ƙoƙarin su yaudare mu za su fuskanci turjiya daga tawagar. Lokacin da mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya sauka a Islamabad domin shawarwari gobe Asabar da jami'an Iran hakan zai cika burin shugabannin Iran da suka rage waɗanda su ne suka nemi mataimakin shugaban na Amurka ya jagoranci shawarwarin kawo ƙarshen yakin kamar yadda majiyoyi da dama waɗanda suke da masaniya dangane da shawarwarin suka faɗa. Farisa tana kallon JD Vance a zaman ɗaya daga cikin waɗanda ba sa goyon bayan yaƙi a sahun gaba da waɗanda suke kusa da shugaba Donald Trump, kamar yadda wani jami'i daga yankin da wasu mutum hudu waɗanda suke da masaniya dangane da shawarwarin suka faɗa. Wannan ra'ayi na Vance, wanda yana daga cikin matsayar da aka san shi da sa shi a fagen siyasa, ya sa Iran ta haƙiƙanci cewa a cikin waɗanda suke da kusanci da shugaba Trump Vance ne zai gudanar da shawarwari tsakani da Allah, in ji wata majiya da ta buƙaci a yi sunanta domin tattaunawa kan batutuwa na diplomasiya na sirri. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Shugaban Lebanon Joseph Aoun ya nemi da ƙasar ta gudanar da shawarwari kai tsaye da daɗaɗɗiyar abokiyar gabarta Isra'ila tun bayan da yaƙi ya ɓarke wata guda da ya shige a cikin wata ɗayan ne Isra'ila ta tilasta wa 'yan ƙasar Lebanon fiye da miliyan ɗaya barin muhallansu ta rusa wani sashe na Beirut wanda ya sabunta rikici na bambanci tsakanin 'yan ƙasar. Yanzu daga ƙarshe, da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da a gudanar da shawarwarin sulhu. Masana da masu sharhi sun ce Lebanon tana cikin yanayi na rashin ƙarfi na ɗaukar wani mataki da zai yi tasiri. Ƙungiyar Hezbollah wacce take artabu da Isra'ila a kudancin ƙasar ba ta goyon bayan a gudanar da shawarwari ido da ido da Isra'ila, wanda ya jefa shakku kan ko za ta amince da duk wata yarjejeniyar tsagaita wuta da Lebanon ta ƙulla. Shawarwari da za a yi tsakanin Lebanon da Isra'ila a gaskiya ba shi da ma'ana. domin waɗanda za su gudanar da shawarwarin a madadin Lebanon ba su da wani iko ko tasiri na gudanar da shawarwarin kamar yadda wani jami'in ƙasar wanda yake da kusanci da ƙungiyar Hezbollah ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Farashin mai ya doshi dala ɗari kan kowace gangar mai saboda fargabar za a fuskanci kassarawar mai daga Saudiya da kuma ƙarancin mai da zai bi ta mashigin ruwa na Hormuz Duk da haka farashin man zai faɗi sosai a farashinsa a mako-mako zuwa farashi da aka yi cinikinsa cikin watan Yuni. Ganin da alamun tsagaita wutar da aka cimma yana aiki. Farashin mai mai darajar Brent ya tashi da santi 40 na kuɗin Amurka ya tsaya kan dala 96 da santi 32 kan kowace gangar mai yayin da mai da ake kira West Texas ya tashi da santi 84 ya tsaya kan dala 98 da da 71 a kan kowace ganga. Sauda Kabir aka ji da labaran duniya. A Afirka ta kudu an samu tashin hankali cikin makonnin baya nan tsakanin 'yan kabilar Ibo mazauna can da 'yan ƙasar bayan da suka naɗa sarkin 'yan ƙabilar Ibo sarautar da ake kira Eze, wai ba tare da sanin sarakunan gargajiya ko shugabannin yankin ba. Domin jin haƙiƙanin abin da ya faru na tuntuɓi Farfesa Yusuf Abdullahi na Jami'ar Afirka ta Kudu da ke birnin Pretoria domin jin abin da ya faru. haƙiƙanin gaskiya abin da ya faru kamar mako ɗaya da ya wuce a nan Afirka ta Kudu a yankin Eastern Cape a garin da ake kira east london yanzu ake kira yanzu kwakumbo sabon sunansu shine al'umman ibo mazauna nan sun naɗa sarki wanda suke kira eze to wannan naɗi da suka yi ba tare da shawari ko sahalewan al'umman garin ba to wannan naɗi ya bar baya da kura al'umman suka sa hukuma a ciki sannan kuma suka yi zanga-zanga ta lumana ranar litini To kamar yadda abubuwa suke faruwa mafi yawanci a irin ƙasashenmu idan aka yi zanga-zanga na lumana akan samu ɓata gari. To daga ciki sai aka samu ɓata gari wayanda suka je suna ɓannata dukiya musamman dukiyoyin baƙi. Duk wani baƙo ko wanda ba ɗan ƙasa ba suka shiga shaguna sannan suka yi ƙone-ƙonen ah, motoci. To Professor Yusuf Abdullahi akwai abin da ya biyo bayan zanga-zanga ta farkon ne? To biyo bayan haka sai kuma aka zo aka yi zanga-zanga ta lumana da suka je har ofishin jakadancin najeriya da ke nan garin pretoria nan jami'an ofishin jakadanci suka tarbe su amma jawaban da suka yi wajen tarban bai musu daɗi ba saboda ya aka yi hada kai ga sa'insa amma a halin yanzu dai hankula sun kwanta shan hukumbo ɗin inda saboda hukuma sun shiga eh, cikin al'amarin sai dai kuma a ah, kiyaye gaba. To, Profesa Yusuf, me ya kai ga lamarin ne ya kai ga wannan lamari? A ma'ana, duk inda aka samu jama'a suka ɗan haɗu, sukan zaɓi shugaba daga cikinsu. To, kuma ganin mu baƙar fata ne daga 'yan Najeriya da kuma su 'yan Afirka ta kudu. don an naɗa shugaban ƙabilar Ibo ko sarki me zai hana ba zai hana sarkin su yin komai ba ko me a fahimtar ka me ke faruwa ne ya janyo lamarin ya kai ga haka. ina gani a fahimta ta abin da yake jawo irin wannan rashin fahimtar juna ne ka san idan kana kai bako ka wuri ya kamata a ce ka san yadda al'adun masu ka suke a nan afirka ta kudu kamar sauran wurare a cikin a kasashenmu na afirka in aka yi maganan ƙasa akwai ta da sarƙaƙiya kwarai da gaske saboda yadda lamarin ƙasa yake to a nan suna da sarakunansu na gargajiya wanda hukuma ta yadda da shi za gani a ka'ida idan kana za ku irin wannan abu tun da dai kaga sarki ne ba mai iko ba su za su ga kaman sarki ne mai iko tun da an yi shi a cikin ƙasa ba tare da sanin su masu masu ƙasa ba ko masu gari dan na san ko a gida wurin mu idan za a yi naɗin sarki ko na wace irin kabila ne a wata ƙasa da ba nasu ba sai sarkin wannan garin ya sa ka misali idan za a naɗa sarkin hausawa a ƙasan ibo ko kuma a ƙasan yarba sai obi ko oba sun yadda haka kuma a arewa ma idan za a yi naɗin ko wani irin basarake ya ce sarkin eh, yarbawa ko kuma sarkin eh, ibo dole sai sarki mai wukan yanka ya yadda shi ne ma ke naɗawa saboda a irin wajenmu waɗannan sarakuna su ne ake tuntuɓa idan wani abu ya ta taso wanda ya shafi ƙabilan da suke a jagoranta. Jose. Yusuf Abdullahi na Jami'ar Afirka ta Kudu da ke birnin Pretoria. Hukumar zaɓe ta jihar Gombe ta ɗage zaɓen ƙananan hukumomi wadda a ba ta shirya za ta gudanar cikin wannan wata, yanzu sai watan shida. Kwamishinan hukumar zaɓen mai kula da harkokin hulɗa da jama'a na jihar Yusuf Ishaq ne ya bayyana haka a hira da ya da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a Gombe Aliyu Gerengi. muna sanar da daukacin al'ummar jihar gombe da ma duniya baki daya cewa mun ɗage zaben da muka shirya gudanarwa na kananan hukumomi da a da za a yi shi a ranar 25 ga watan afrilu na wannan shekara da muke ciki zuwa ranar 27 ga watan yuni na shekarar ta 2026 wanda wannan dalili da ya saka aka ɗage wannan zaɓe ko shine duba ga yadda ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato inec ta canza yanayin jadawalin gudanar da shi zaben 2027 wanda ta jawo yin takarar fitar da 'yan takara na jam'iyyu zuwa baya a bisa wannan dalili wannan hukuma ta mutu gosiyar ta zauna ta yi rubutu ta nemi sahalewa ta mai girma gwamnan jihar gombe alhaji muhammadu inuwa ya dan majan gombe wanda kuma a cikin ikon Allah da kuma irin basira da hangen nesa da kula da kukan talakawa ya sa gwamna ya amince mana da mu tura wannan zaɓe domin baiwa jam'iyyu damar fitar da 'yan takara na zaɓen shugaban ƙasa zaɓen 'yan majalisun tarayya da na jihohi kuma a haɗe da na waɗannan ƙananan hukumomi da na lcds da za mu yi a nan jihar gombe wanda kuma gwamna amince mana da wannan da bisa wannan dalili wannan hukuma ƙarƙashin jagorancin shugabanta wato honorable garba abdu talasai sarkin yamman waja ta gayyaci masu ruwa da tsaki kama daga shugabannin jam'iyyun siyasu ƙarƙashin cibiyar nan ta ipac da jan gorori na ɓangarorin tsaro kamar na 'yan sanda dss civil defense da sauransu inda muka tattauna muka kuma mika musu sabon jadawali na gudanar da zaɓe kuma hakika waɗannan shugabanni na jam'iyyu daban-daban sun yi na'am da wannan sauyi sun kuma yaba tare da godiya wa mai girma gwamnan jiha da ya duba wannan kuka da zai ba su dama su ma su yi shiri na musamman domin tunkarar wannan zaɓe da za a yi na lcds da kuma ƙananan hukumomi a nan jihar gombe to saura da me saura jam'iyyu su yi himma su ga cewa sun fitar da 'yan takara sun kawo wannan hukuma domin shiga zaɓe a ranar 27 ga watan 6 na wannan shekara ta 2026. Kuna tare da sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Lafiya a riritawa a lafiya a bar Jama'a masu sauraron barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce. Sunana Hauwa Umar. Shirin lafiya jari ce na wannan mako zai yi magana ne akan shakuwa wato hiccups a turanci. Sai da lafiya a kan Shakuwa na faruwa ne a lokacin da diaphragm wato tsokar da ke ƙarƙashin huhu wadda ke taimakawa wajen numfashi ta ƙanƙance ba tare da ka iya sarrafa ta ba. Hakan kan sa mutum ya ja iska da sauri sannan igiyoyin murya su rufe nan take shine ke haifar da sautin hik. Wasu daga cikin abubuwan da ke haifar da shakuwa sun hada da cin abinci da sauri. shan abu mai gas kamar lemun kwalba rashin narkewar abinci da sauransu sunana maimunatu jibrin fai shakuwa dai inda ga yara ne kamar ƙanana infant kenan ana iya cewa e yaro na buɗe ciki ne yaro za a ce e cikin shi na buɗewa ne saboda space ya samu inda zai ci abinci da kyau da kyau a bayanin da wasu kuma ke yi in dai ga manya ne in dai har shakuwa ya kama ana iya cewa ana iya mashi fassara da cewa ilan mutum na jin kishin ruwa ya dauki tsawon lokaci bai sha ruwa ba shi yasa har abin ya kai wannan matakin da yake shakuwa sai a ce to ka je ka biɗi ruwa ka sha ana iya samun irin hakan. da farko sunana shehu na Allah daga nan kwantakwar jihar Niger. To shakuwa wanda lura ne da za a ce da yake damun mutane don da yake da ba za a ce kowa ba abu ne wanda yakan zo lokaci bayan lokaci. Kaga da a iya cewa wani lura ne za a ce yana iya za a gan shi kamar yana season numfashi sai ka numfashin kana so ya dauke za ka ji kana yin shi numfashin kana so ya dauke kana kokarin yin numfashi amma na ragewa ba kamar yadda ka saba numfashi ba sannan kuma yakan sa mutum ka ga cika ya ta hayacin shi in yayi yawa kenan domin gaskiya cuta ne da za a iya cewa shi mana iya dauke rayuwar mutum nan da nan a duk lokacin da ya zo min za ga zan samu ruwa ne in sha kamar dan haka so daya so biyu har so bakwai haka to insha Allah idan ka yi shi za ka samu sauki suna na dalari hira tungan magajiya daga jihar Niger ehm, shakwa abu ne wanda shike duk mahlukin duniya yana yin shi sa'alin na yin shi wata in mutacci ci abinci da yawa yana shakuwa wasa kuma in ka sha ruwa da yawa kana shakuwa muhimmin muhimmancin abin da ake ce shakuwa shine in kamar kana shakwa baka daman ka ci abinci ya kwanta maka in ka kana shakwa numale in kana shan in kana shakwa sai ka samu ruwa ka kurba su uku in ka ga bai bari ba ka inda ka ta tukuna in ka samu yan awowi kaɗan sai ka kara shan su uku in kai a sai tsaya ka ga ya damu yake kenan sa'alin nan shakuwa akwai su kala kala akwai wanda shike ko da mai kai da shi bai tsayawa wannan ba yin Allah bane ko da ka sha ruwa ko da ka sha ruwa ne wannan ya zama kamar ai maka ne don yawancin mutane suna ma yan wasu jiha da irin wannan da shakuwa da shakuwa din sai kaga mutum ya kama shakuwa ya kama shakuwa ba kakkautawa to wannan ba ba shakuwa na Allah bane muna tare ne da Dr. Ahmad MS inda ya fara da yi mana bayani a likitance ko shakuwa tana da mahimmanci ko akasin haka likita gare ka. Assalamu alaikum warahmatullah barka dai. A likitance shakuwa ba ta da wani gaskiya muhimmiyar rawa da take takawa a jikin dan adam. Usually shakuwa yana faruwa ne idan tsokar numfashi wato diaphragm wannan wanda shine yake raba kirji da kuma ciki. to usually wannan tsokan ita tana taimakawa wurin numfashi saboda ita ne take sakewa idan ta sake sai kirjin mutum ya ƙara girma wannan kuma zai sa huhu ya samu dama domin buɗewa ya karba iska sa'annan kuma idan ya matse shi wannan tsokan na diaphragm din idan ya yi contracting wato ya matse to shi kenan sai huhu ya cire iska so usually abin da yake faruwa kenan wato ƙara girman shi shine yake ƙara girman kirji ta inda mutum zai iya shakan iska da kyau sannan idan ya contracting wato ya matse to hakanan kuma zai sa girman kirji ya rage so usually diaphragm din yana taimakawa wurin wannan shi yasa ake kiransa da tsokar numfashi so ita shakuwa a likitance ba ta da wani gaskiya babban ah, muhimmiyar rawa da take takawa in fact yana faruwa ne idan aka samu wato contraction wato riƙewa ko kuma kankancewa zance na wannan diaphragm din ba tare da iko ba ba tare da sani ba kawai sudden abu ya faru haka kawai lokaci daya shi yasa ake kiransa hiccups a cikin turanci sa'annan kuma yawanci wanda suke koyarwa za ku ji suna cewa hik wannan hik din shine in kun lura yayi kaman sound din wannan shakuwa din na hik inda mutum yake yi to likita shin rashin yin shakuwa ko yawan yin ta kan iya zama matsala sai dai idan ya zama mutum yana yawan yin ta kuma ta dadi bata tafi ba misali kamar ya yi kwanaki biyu kila ya awanni takwas bayan ya yi ta kokarin shan ruwa da menene menene ya yi bacci ya tashi kuma ma ya kasa bacci at least dai ta kai kamar misali kwanaki biyu still wannan shakuwan tana nan to wannan shine za a iya cewa gaskiya da matsala kuma daga cikin abubuwan da za su iya kawo wannan matsalar shine matsalar ciki idan maybe cikin mutum ya gurbace gurbacewan ciki yakan iya sa cikin mutum ya yi girma wannan girman kuma zai iya taimakawa wurin um, wato contracting ko kuma matsi wannan shi diaphragm din wato wannan tsokar ta numfashi ko kuma matsaloli da suka shafi jijiyoyi tunda shi kanshi abun nan jijiya ne ko kuma maybe neuronal problem saboda shi kanshi wannan um, diaphragm din akwai shi ma jijiyoyi wanda suke da connection da kwakwalwa wanda ake wanda suke supplying nasa su ne suke gaya mai yayi contracting wato ya matse ko kuma ya saki so wani lokaci idan aka samu irin wannan matsalan ko kuma na communication ba da kyau ba ko kuma wani abu daga kwakwalwa to za a iya samu irin wannan matsalan wayansu lokuta kuma wayansu cututtuka za su iya janyo wannan kamar wasu irin cututtuka ne suke nuna alamu da shakuwa a irin wannan halin yana da kyau a ga likita idan aka shiga cikin irin wannan situation din nan an kai kwanaki biyu ko kuma awanni takwas babu ci gaba ko shakuwa ya ke daina. To likita a lokuta da dama idan jarirai suna shakuwa akan ce cikinsu ne ke budewa shin ya abin yake? To wannan gaskiya ba gaskiya bane. a likitance ba gaskiya cikin wannan magana saboda ita shakuwa a jarirai tana faruwa ne saboda manya-manyan dalilai guda biyu na ɗaya idan cikin yaro ya cika da iska yayin da yake shan nono obviously shi ma kansa shan nono wato shayarwa akwai ladubba nata wanda ake koya ma 'ya'ya mata idan sun haihu especially wanda suka haihuwan farko saboda idan aka yi ba daidai ba to wannan wurin zukan da yaro yake yi yakan iya ta zukan iska ta zukan iska ya zama kila ya samu madarar nono dan kadan amma sauran duk iska ne ko kuma ya zama iska kawai ya ya samu so cikin yaro ya ta kumburi ya ta girma min meanwhile kuma bai ko samu ya sha nono ba so idan aka samu irin wannan yakan cika abin da zai iya janyo shakuwa domin cikin yana kokarin ya rage wato yawan wannan iskan ne saboda iskan idan yayi yawa ciki yayi girma idan kuma ciki ya girma in za ku tuna abin da muka yi magana a baya zai zo ya saka wato cikin ya kara girma amma shi kirjin ya toshe ya yi ɗan karami saboda contraction na diaphragm domin obviously tun da ciki ya yi girma to shi kuma kirji zai yi karanci so wannan zai sa kuma huhu baya da hanyar da zai dunga samu yana yana budewa yana rufewa domin samun iska so wannan zai iya zama dalili ɗaya da jarirai za su ta um, shakuwa dalili na biyu kuma shine idan wato lungs na jariri wato huhu na jariri da kuma abubuwan da suke taimaka masa wurin shakan iska ba su balaga ba wato immaturity ba su zama matured ba so wannan yana cikin abubuwa tun da jariri ne har yanzu inda hanyoyinsa na shakan iska da kuma huhu da sauransu ba su zama abun nan ba ba su zama matured ba so ba su yi developing yadda ya kamata ba so zai iya samun irin wannan matsalar ta shakuwa. To likita a wasu lokutan idan mutum yana shakuwa akan ce ya sha ruwa menene hikimar yin hakan a likitance? dalili da yasa ake cewa shan ruwa yana taimakawa wurin shakuwa shine wato shi ruwa yana gyara aikin da jijiyoyi da suke yi wanda suke sharrafa numfashi ta hanyar akwai abun nan da ake magana cewa shi ruwa yana taimakawa wurin relaxing wato sakewa na wannan jijiyan na shi diaphragm da kuma sauran jijiyoyin da suke abun nan wani numfashi so idan sun kama shan ruwa yakan taimaka sai su saki so shi yasa yawancin lokuta idan mutum ya samu matsalan um, shakuwa ake ba shi shawarar ya sha ruwa kuma a yawancin lokuta akan samu dacewa bayan mutum ya sha ruwa duk da wasu lokuta sai bayan wani dan lokaci kankani za ki ganin abun nan results din to likita daga karshe akwai wasu ƙarin bayani da ya kamata mutane su sani game da shakuwa ƙarin bayanin da ya kamata mutane su sani shine shakuwa yawanci ba cuta ba ne gaskiya kuma tana wucewa da kanta amma idan ta daɗe sosai ko kuma tana faruwa akai-akai to ya kamata a garzaya aje a nema likita sa'annan a guji cin abinci da sauri saboda akwai wanda lokaci ɗaya za su zauna su ta cin abinci da sauri sauri kamar wani yana tura su ko kuma wani yana yana yana jiran su ko wani abu kamar haka nan sannan kuma shan abin sha mai iska wato gas irin su coca cola nan fanta da sauransu wannan dai sugary sorry beverages din da muke sha wanda idan aka buɗe za a je an yi cus in nan su wannan abubuwan masu iska suna cikin abubuwan da za su iya janyo mutum wato increased risk karuwan kaddara ko kuma karuwan iya faruwan shi wannan um, shakuwa din Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na gabatar ke cewa mu huta lafiya. rayuwa a bari tawa lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka komai in babu lafiya ka zama Daga duniyar wasanni kuma ga Bala Ɗahiru Bronco da rahoto. yanzu haka ana nan ana ci gaba da fafatawa a gasar la liga na kasar spanish inda real madrid suke barje gumi da jeruna sai kuma kungiyar kwallon kafa ta west ham a gasar premier suna tare da kungiyar kwallon kafa ta wasa yayin da na kasar faransa kungiyar kwallon kafa ta marcel ne suke barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta mes kungiyar kwallon kafa ta manchester united da kuma chelsea da kungiyar kwallon kafa ta arsenal duka sun yi yunkuri don sake koma hazawacin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta aston villa dan kasar ingila morgan Jordan Roger inda yanzu dan wasan tauraron su ke haskawa a kasuwancin 'yan wasan kwallon ƙafa ta duniya. duk da rashin tabuka abin kirki da kungiyar kwallon kafa ta liverpool ba ta yi ba mamallaka kungiyar sun ba da tabbacin cewa mai horar da yan wasan arnold slot zai ci gaba da jan ragamar kungiyar har zuwa kakar wasa mai zuwa nan kuma kungiyar kwallon kafa ta aston villa ne da ke cikin jerin sahun kungiyoyin da sai shi yunkuri don ganin sun dauko mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta manchester city dan kasar ingila james trafford mai shekaru ashirin da uku da haihuwa a wannan bazara bayan da dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta chelsea yanzu fernandes ya yi wasu kalamai a wasan da ya buga wa ƙasarsu ta argentina inda ya ambaci da yiwuwar koma ƙungiyar real madrid a yanzu haka dai wakilin dan wasan tare da dan wasan sun ba da haƙuri wa ƙungiyar kwallon kafa ta chelsea liverpool da manchester city sun jera sahun tare da kungiyar kwallon kafa ta arsenal kan zawarcin matashi dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta bayan liba kusi dan kasar kamaru christian kufani mai shekaru 19 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid kuwa ta ce za ta kara kaimi wajen kokarin dauko dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta baya munich dan tawagar kasar faransa michael olise mai shekaru 24 da haihuwa wanda ita ma kungiyar kwallon kafa ta liverpool take yunkuri dan ganin cewa ta dauko shi a kaka mai zuwa Bala baladairo gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria kuma da haka allah ya mu karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da dare da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri Yanzu a madadin Sauda Kabir wacce ta kawo muku labaran duniya da Yusuf Mustapha ba tsari da ya jagoranci gabatar da shirin. Da sauran ma abokan yake yana nisa habu Imam zan dakata in sallama da ku wuni lafiya, mu kuma Allah tashe mu lafiya, mu zama lafiya.